رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci asabar ne ko takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in 1446 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na takwas ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji ganshe mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na ramadan wanda idan yan uwa ba su manta ba wannan shi ne majalisinmu na bakwai yayin da muke cikin tafsirin suratul isra a yammacin jiya muna cikin bayanin aya ta ashirin da uku a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙaba rabbuka ta abudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wanda mun shiga cikin gaba ta biyu muna yin magana a kan ainihin wato kyautata wa iyaye fadin Allah ta'ala wa bil walidayni ihsana mu kammala ba a jiya muka da aka ta saboda yanayi na lokaci wanda sha Allah ta'ala kan shi yau za mu tashi sai dai kafin mu shiga cikin karatun ayoyin da za mu fassara kai tsaye sha Allah da akwai wata takarda da aka bani ajiya wadda take kunshe da tambayoyi guda hudu sai dai gabanin na shiga cikin amsa tambayoyin da ke cikin takardar kai tsaye akwai wani ɗan abu da ya kamata na ɗan yi dajiya a kansa domin yana da alaƙa da tambayoyin da aka yi a cikin takardar da kuma irin amsar da zan bayar ga ita takardar ɗin abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin littafin shi mai tsarki yana cewa wa ma'ata kuma rasulu faƙuduhu wa ma na an anhu ku. dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi Allah ya ce to ku riƙi wannan abin da ƙarfi ku yadda da shi ku yi imani da shi kuma ku yi aiki da shi wa ma nahakum anhu fantahu kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane ku ko ya ja hankalinku a kansa Allah ta'ala ya ce ku rabu da shi ku bashi ku nisance shi yana daga cikin aƙida ta wadda na imani da ita imani na addini shine duk hadisin da aka ce gashi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce wani abu ko manzon Allah ya aikata wani abu ko an yi wani abu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru bai ce komai a kai ba matukar ilimi ya tabbatar da ingancin wannan hadisin to yana daga cikin aqida ta abin da na imani da shi shine zan karbu wannan hadisin kuma zan yi aiki da shi zan kuma bauta wa Allah subhanahu wata'ala da shi ba kuma na shakka a sa 100% na yadda da shi 100% matukar ingancin hadisin ya tabbata ban damu ba a ce hadisi ne mutawatiri ko a ce hadisi ne wanda yake ahad matukar ya inganta to aqidar da nayi imani da ita shine zan yi amfani da wannan hadisin kuma ainihin wato zan yi aiki da shi ba na shakka ko kwanto a kansa domin wannan shine imani wannan shine imani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake fassara shi yake fassara alqur'ani mafi yawan abubuwan da hadisi suka zo da shi matukar sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana dauke da wata hikima a cikinsa, ko dai ana karantar da al'umma wani abu ko ana nuna musu muhimmancin wani abu ko ana nuna musu illar wani abu da aka matukar hadisi ya tabbata to ni ina yadda da shi kuma ina aiki da shi wannan mazhabi na ne fahimta ta ce ina fata an gane a tambayar ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina da tambaya kamar haka yace malam a cikin sahihul bukhari akwai hadisi da yake cewa kida ya halatta a guri biyu ya halatta a yi kiɗa a ranar idi kuma ya halatta a yi kiɗa a ranar biki ya ce kuma a cikin sahihul bukhari ɗin akwai wani hadisin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa Allah ya tsine wa dukkanin wani biki ko wata ni'ima da aka yi wa kiɗa wannan shine tambaya na farko manzan Allah ya ce kiɗa ya hadatta ranar idi ko da ranar biki sannan kuma manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa dukkanin wani biki ko wata ni'ima da aka yi wa bawa ya da a cikin ta to da Allah abin da yake so ya ishara a kai abu na farko yana so ya san menene ingancin hadisan abu na biyu kuma yana so ya ji menene dalilin da yasa shi yake ganin kamar da akwai cin karo a hadisan nan an halatta nan an yi tsinuwa arus kenan cikar mataki na farko waɗannan hadisai gabaki ɗayansu hadisai ne waɗanda suke ingatattu bukhari alaihi rahmatullah ya rawaito su a cikin littafin shi sahihul bukhari haka imamu ahmad a cikin ainihin wato musnad nasa haka imamu turmuzi da ibnu maja a cikin ainihin wato turmuzi ya kawo a cikin sunan nasa ibnu maja alaihi rahmatullah shi ma ya kawo a cikin sunan dinsa sannan abdurrahman eh, eh, ainihin wato eh, ibn abi shaiba alaihi rahmatullah shi ma ya kawo a cikin musannaf nasa abdurrazzar as-sun'ani shi ma ya kawo a cikin musannaf nasa da wasu littattafai waɗanda suke mabambanta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi magana akan kida wani wajen ya hana wani wajen kuma ya ce babu laifi ana iya yi amma illa iyaka inda bambancin yake shine kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su wajen halattawa da kuma wajen haramtawa shin kiɗa wani iri manzon Allah ya halatta kida wani iri manzon Allah ya ce Allah ya tsine wa wanda ya yi shi ya kamata a ce mun bambance wannan dan an ce an halatta kiɗa kowane kiɗa kiɗa ne amma akwai bambanci tsakanin kiɗa na ganga da kiɗa na mandiri kiɗa na sarewa da kiɗa na badujala kiɗa na fiyano da kiɗa na mai ragowar kiɗa-kiɗe wanne ne a ciki manzon Allah ya hana wanne ne a ciki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato halatta shi akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Luqman wa minan nasi man yashri lahwal hadisi liyudilla nasi an sabilillahi bighairi ilmin Allah ta'ala ce wa minan nasi man yashri lahwal hadith daga cikin mutane da akwai waɗanda suke siyan abubuwa waɗanda suke na rudu na wasa daga cikin maganganu malamai suka ce lahwal hadith akwai fassara guda biyu da malamai suka yi mishi wasu suka ce shi ne kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe shine lahawar aje waɗanda suke siyan kayan kaɗa-kaɗa da kayan waƙe-waƙe ko waɗanda suke ba da kuɗi a sa kaɗa kaɗe a sa waƙe-waƙe Allah ya ambace su da cewa suna yi ne don mai liyuzillu an lilla don su ƙasar da mutane ga barin bin tafarki Allah subhanahu wa ta'ala al Abu Abdullahi al alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa ƙarƙashin wannan aya abu jafar ibn jaridu tsabari alaihi rahmatullah wannan aya ya kawo hadisi da sanadi ingatacce zuwa ga abdullahi dan mas'ud Allah ya fara mishi yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan ayar wa minan nasi man yashri lahwal hadisi yudhillu an sabilillah yana nufin alghina ma'ana dukkanin wani kayan kiɗa da ake amfani da shi sawa'un wanda ake ƙerawa a lokacin jahiliya da gargajiya ko wanda ake iya ƙera shi a lokacin da aka samu ci gaba in dai abu ne wanda za a yi amfani da shi wajen kiɗa da zai bayar da sauti ya ja hankalin mutane abdullahi dan masud ya ce shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan aya kaga anan ibn mas'ud ya ce al-ghina shine abin da Allah yake nufi haka akwai riwaya da sanadi ingantacce zuwa ga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara mishi yadda wanda shi ma ya tafi akan cewa abin da Allah yake nufi shine al-ghina wal istima'u yake cewa al-ghina wal lahu shine kake da jin kada shi ibn mas'ud ya ce kaɗe-kaɗen kawai amma shi abdullahi ɗan abbas ya ce kaɗe-kaɗen da sauraronsu shi ne abinda allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a nan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi wanda yake ingantacce bukhari ya rawaito shi hadisin aba huraira allah ya ƙara mishi yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a ah, la yakunanna min ummati aqwamun manzo Allah ya ce da sannu waɗansu mutane za su fito daga cikin al'ummata yastahilluna al-harra wal harir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce za su dinga halatta kaya na ado waɗanda addini bai yarda da su ba kamar anihin wato alhariri da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wal khamra wal ma'azif manzo Allah ya ce za su dinga halatta shan giya za su dinga halatta kaɗe da wake-wake a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi bishara da cewa da sannu waɗannan mutane za su zo waɗanda za su dinga ƙoƙarin halatta wa mutane abin da Allah ya haramta na zinace-zinace shaye-shayen giya sanya tufafin hariri wake-wake da abubuwan da ke kama da wannan kaga wannan maza Allah ya yi umarni ya ba da labarinsu ne don a nisance su saboda me sharrin abubuwan da za su dinga halattawa haka har wa akwai hadisi wanda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake faɗe yake cewa a sautani mal'unani Allah ce akwai sautuka guda biyu sounds guda biyu mal'unani waɗannan sautukan Allah ta'ala ya la'ance su ya la'anci waɗanda suke samar da su manzo Allah yake cewa wailun inda wailun manzo Allah yake cewa sautun sautu mizmarun sautu mizmarun inda ni'ma sauti kida na mizmar menene mizmar malamai suka ce abin da ake nufi da mizmar shine sarewa abin da ake busawa yake bayar da sauti na kida irin wanda mutum ya fi so ai an san sarewa ban sanya ake ce ni ita a turanta ba me ake ce da ita a turance eh an ba eh flute so koma dai mai sarewa wanda ake busa ko dai da gefen baki ko wanda ake sa zungu area shine ainihin wato almizmar kai gogulin zaka gani manzo Allah ya ce almizmaru inda ni'ma ma'ana sautin sarewa da za a dinga busawa ana kiɗa a lokacin da Allah ya wa bawa wata ni'ima manzo Allah ya ce wa sautu wailun inda inda musiba da ihun da mutane suke yi na wayo na shiga uku a lokacin da wata musiba ta same su kaga nan shine inda wannan dan uwa yake maganar manzo Allah ya la'anci kida a cikin bukhari wani kida manzon Allah ya la'anta shine sauti na al-mizmar wanda shine sarewa ina fata an fahimta hadisi ne wanda yake ingantacce Abdul Ghani al-Muqdisi alaihi rahmatullah ya inganta shi hadisi na hudu hadisin Anas bin Malik Allah ya kara mishi yadda wanda bazar alaihi rahmatullah da Baihaqi suka rawaito shi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a hadisin Abi Dawud kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hadisin Abdullahi dan Abbas yace inna Allah harrama ala alayya aw harrama al-khamra wal maisara wal quba manzo Allah yace inna Allah harrama alayya lallai Allah ya haramta a gare ni au inna Allah harrama ko kuma Allah ya haramta ma'ana inna Allah harrama ala ummati Allah ya haramta wa al'ummata al-khamra wal maisir manzo Allah ya Allah ya haramta musu shan giya Allah ya haramta musu caca wal kuba da kida na ganga al kuba shine drum ganga irin ta badujala din nan katuwa ina fata an fahimta shi ma wannan hadisi ne wanda yake ingantacce imamu ahmad da ainihin wato abi dawud da wasu daga cikin marwaita sun kawo shi na manzo Allah ya ce wa kullu maskarun haramun kuma duk abin da Allah subhanahu duk abin da yake sanya maye Allah ya haramta shi akwai riwaya kwatankwacin wannan wadda Sufyan al-Thawri alaihi rahmatullah ya rawaito manzo Allah ce wa inna Allah harrama alaikumul khamra wal maisara wal kuma wal kuba Allah ya haramta muku shan giya ya haramta muku caca ya kuma haramta muku kiɗa na ganga wadda take badujala sannan a Sufyan ibn Uyayna Allah ya ƙara mishi yadda da ya kawo wannan riwaya sai yake cewa na tambayi Aliyu bin bin Buzaima Allah ya mishi rahama nake cewa malkuba menene abin da ake nufi da alkuba da manzon Allah yake magana a nan sai aliyu yake ce da shi albatlu albatlu kuma a yaren larabci shine drum ganga an gane ta irin katuwan nan wadda ake buga ta da madoki guda biyu ya ce ita ce abin da ake nufi da ainihin wato alkuba haka bayan waɗannan da akwai hadisai da dama waɗanda suke nuni a bisa ga haramci irin wannan kaɗa-kaɗa wanda kuma wannan shine mazhabin jamhur na malamai cewa irin waɗannan kaɗan haramun ne addini bai yarda da su ba Allah subhanahu ya hana balma Allah ya tsine wa waɗanda suke yin irin wannan kaɗa-kaɗa wannan shine ra'ayin manya-manyan malamai tun daga kan malaman tafsiri waɗanda suka kawo ƙarƙashin wannan aya da malaman fikihu dukkan malaman mazahibul arba'a wannan shine abin da suke tafiya akai haramun ne ai kida da waɗannan abubuwan kida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata to amma can da yake magana akan an halatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana ne akan ne ya yi magana akan addufi abinda ake nufi da addufi shine mandiri ko wani abu wanda yake na kiɗa yana da kamanceceniya da mandiri yadda ka ga mandiri haka addufi yake larabawa ne suke amfani da shi akwai hadisi wanda ibnu maja da imamu ahmad sun rawaito a cikin littattafansu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kwanakin mina lokacin aikin hajji ummuna aisha Allah ya kara mata yadda tana zauna a takin da manzon Allah yake da ƙawayenta suna kiɗa da addufi wannan hadisi ne wanda yake ingantacce ummuna aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito shi sannan ainihin wato a wane ne sunan sahabin nan abdullahi bin zubair na manta sunan shi ɗan asma'u bin sabi bakar ne shi ma ya rawaito hadisin mu ɗauki riwayar ummu na aisha Allah ya ƙara masa yadda ibnu maja imamu ahmad tirmidhi na sa'i dukkanin su rawaito a cikin littattafan a cikin kwanakin mina suna ɗaki tare da manzon Allah sai kawayen na na aisha suke buga wannan addu'a din sayyidina abubakar sai ya shigo ɗakin yake cewa yanzu za ku dinga buga wannan abin manzan Allah yana zaune da Allah ku tashi ku daina ku tashi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a kyale su su buga ya abubakar haƙiƙa waɗannan kwanakin kwanaki ne na idi kwanaki ne na ci da sha da farin ciki haka Manzan Allah ya ce a ba su kada wannan addufi din haka a cikin ainihin wato hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda hadisin da Ibn Majah da Imamu Tirmidhi da Nasa'i da abdurrazzaq a cikin musannaf nasa da Ibn abi shayba dukkanin sun rawaito ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa yake cewa abin da yake bambance tsakanin aure na halal da aure wanda yake na haram shine sauti na waƙoƙin da ake yayin kai amarya da kuma kitan duffi da ake yi na mandiri wanda abdurrazzaq as-sunani ibn abi shayba alayhi rahmatullah a cikin musannaf nasa har ya yayi guda akan wannan yake cewa babin da yake magana akan abin da yazo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan halaccin yin kiɗa da addufi da kuma halaccin yin waka a lokacin da ake yin biki ko lokacin bukukuwan sallah kaga wanda manzon Allah ya halatta kadai shine wanda aka yi shi da me wanda aka yi shi da addufi wanda manzan Allah ya haramta shine wanda aka yi shi da al-tubla ko kuma al ko al-mazaniya ina farka an fahimta da aka ya kamata in an ce manzan Allah ya halatta a nan ya haramta a nan mu dunga gane me aka halatta me aka haramta dukkanin su kida ne amma kowanne da akwai bambanci tsakaninsa da dan uwansa ba yadda za a yi ka ɗauki drum gungume ya ganga ka ɗauki mandiri ka ce sound ɗin su iri ɗaya ne daɗin kiɗan su iri ɗaya ne ba zai yiwu ba haka babu cin karo a cikin waɗannan hadisan wannan an halatta na abin da yake addufi manzo Allah ya halatta wa mata a lokacin yin biki ya halatta wa maza a lokacin yin biki mata idan za su iya su isu mata su yi kikansu da addufi su yi waka maza idan za su yi ma iya su isu maza su yi su yi nishadi na wasannin sallar su soce wannan musulunci bai hana ba duk da zafin sayyidina Umar Allah ya kara mishi yadda baya san kida ko yaya sayyidina Umar idan ya ji sautin kiɗa yana tashi a fusace ya tambaya ya ce wannan sautin menene amma duk lokacin da aka ce sautin duk ake yi domin murnar biki ko murnar idi sayyidina Umar sai ya koma ya zauna amma in aka ce sauti ne ake yi da almazamir ko ake yi da alkuba sayyidina Umar karshe sai dai ya tashi ya dauki sandar sai ya je ya wadanda waɗanda suke yin wannan kiɗa din ya nuna musu cewa manzon Allah ya hana a irin wannan so da aka wannan shine kiɗan da manzon Allah ya halatta wannan shine kiɗan da manzon Allah ya tsinuwa akai da aka ba duk kiɗa ne aka haramta ba wani kiɗan ya halatta Kiɗan da ba zai dauki hankali ba ba zai fitar da mutane daga cikin hayyacin su ba amma duk irin nau'ikan kada-kadan da muke ji a yanzu ai ba magana addufi ake yi ba magana ake ta mazamir magana ake ta alkuba fiyano yanzu ake amfani da shi ka ji kiɗa iya kiɗa malam wanda sai ka ce haramun ne amma ba ka ce babu daɗi ba haka wannan zai tafiyar maka da imanin ka Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce jin irin wannan kaɗan da wake-waken yana tsirar da munafinci a zuciyar mumini kamar yadda ruwa yake tsirar da ciyawa a ƙasa lokacin da yake ta ina fata an fahimta wannan shi ne amsar tambaya ta farko dukkaninsu hadisai ne ingantattu kuma mun yarda da su ba mu da shakka a kansu. kuma mun bambance ina fatan kuma bayanin da nan ya isa a gane wanne ya halatta wanne ne bai halatta ba tambaya ta biyu yake cewa malam na dade ina jin tarihin karuwar nan da ta je yawon karuwancinta ta ta dawo sai ta ga kare yana buƙatar ruwa sai ta shayar da shi ruwa hakan ya sanadiyya shigar ta aljanna tare da cewa bata aikata abubuwa na musulunci ba da kuma mutumin da ya kashe mutane ɗari wai malam waɗannan labaran su ma hadisai ne ko kuma a'a labaran tarihi ne tambayoyi guda biyu a haka tambaya ta farko hadisin bukhari Allah ya ƙara mishi yarda wanda bukhari da wasu daga cikin maruwaita kamar imamu ahmad a dukkaninsu sun rawaito wannan hadisin wanzu Allah yake ba da labarin wata karuwa daga cikin karuwan bani isra'ila bagyun min bagaya bani isra'il haka manzo Allah ya faɗa ce ta dawo sai ta ga wani kare yana lasa ƙasa alamai yana jin kishirwa manzo Allah ya ce sai ta janyo ruwa ta sa mai takalminta ta zuba mai wannan ruwan ya sha manzo Allah ya ce sanadiyar wannan Allah ya gafarta mata sai ce an ce ta shiga aljanna duk wanda aka ce an gafarta masa akwai kyakkyawan zaton zai shiga aljanna duk da cewa a nan maza Allah bai sarraha kai tsaye ya ce ta shiga aljanna ba a gane wannan maza Allah cewa ya fa gafara laha sai aka gafarta mata ya ce ai ba ta yi ragowar ayyukan musulunci ba abin tambayar shine kai wa ya gaya ma ba sai ba an fahimta kai wa ya gaya ma cewa ba sai ba cewar mutum ya yi wani abu an yi masa rahama ba shi ke nuni akan cewa bai yi raguwar ayyuka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah liyabtaghi bi dhalika Allah Allah ya haramta shiga wuta ga duk wanda ya ce la ilaha illa Allah yana mai fuskantar fuskar Allah da ita yana mai neman yardar Allah da ita Allah ya haramta masa shiga wuta an ce yayi sallah an ce yayi azumi an ce ya yi zakka an ce ya yi haji ba a ce ba kawai la ilaha illallah aka ce ya faɗa da haka in an keɓanci wani abu an ambata ba shi ke nuni da cewa an kore raguwar abubuwan ba ba shi ke cewa an kore raguwar abubuwan ba ina fata an fahimta ba shi ke nuni akan cewa an kore raguwar abubuwan ba Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan alahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle waɗanda suka imani da waɗanda suka imani daga cikin yahudawa da nasara da sabi'awa da majusawa suka imani suka aiki nagari kaga al-iman wal amalu salih manzon Allah ya ce aiki na kuma ba dole sai sallah ba ba dole sai azumi ba ba dole sai zakka ba ba dole sai aikin hajji ba umarni da kyakkyawa da hani da mummuna in kai aiki ne na gari. kaga wannan za a ce bai yi aikin sallah ba bai yi aiki ragowar ayyukan musulunci ba ya shiga aljanna duk cewa Allah bai ambata ba inda a ce ba ta yin ragowar ayyukan musulunci ko inda a ce ba musulma ba ce ba yadda zai Allah ya gafarta mata ƙa'ida ce ta kasance musulma wannan laifin da take yi shine laifinta amma da Allah tsakaninta da Allah tana kiyaye iyakokinta laifin da take yi kawai shi ne karuwanci shi ya yasa manzo Allah ya ce Allah ya gafarta mata ma'ana laifin da take na karuwanci ashe kenan tana yin ragowar ibadun addini ina fata an fahimta kuma sannan bani Isra'ila manzon Allah ya ce ibadun da muke yi ba su aka shar'anta wa bani Isra'ila ba yadda kake sallah ba haka bari Isra'ila su yi sallah ba yadda kake azumi ba haka suke yi ba kaga labari ne ake baka kenan wata mata daga cikin al'ummar da ta gabace ka ba wai wannan al'ummar da kake rayuwa a cikin ta ba da aka cewar an gafarta mata ba shi ke nuni akan cewa ba ta yin raguwar ayyukan musulunci ba fahimtar hakan kuskure ne shi yasa hatta ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullah a cikin fathul bari sharhin da yawa wannan hadisi da ya magana akan mata yake cewa hadisin yana ishara akan cewa matar mutuniyar kirki ce kawai dai Allah ya jarrabe ta da wannan yawon banzan da take yi haka shi yasa da manzon Allah ya ce ta shayar da wannan karan shayarwa sai ya zama sababin da Allah zai gafarta mata akan wannan laifin da take aikatawa kaga ishara ce akan kenan bayan wannan laifin babu wani laifi da take aikatawa shi yasa aka ce an gafarta mata wannan laifin ina fata an fahimta da aka mutum na biyu shi ma hadisi ne ba wai tarihi bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana yake cewa kana fi bani isra'ila rajulun wani mutum ya kasance a cikin bani isra'ila qatala tis'atun wa tis'ina insanan wanda ya kashe mutum 99 thumma kharaja yaf'alu sai ya fita yana tambaya fa ata rahiban fa sa'alahu fa qala hal min tauba Allah ya ce sai ya samu wani rahib mai bauta ba malami ba ar-rahib mai bauta kenan daga cikin yahudawa yake tambayarsa shin yanzu in na tuba Allah zai gafarta min kala sai wannan mutumin ya ce da shi la Allah ba zai gafarta maka ba faqata lahu sai ya kashe shi ya cike mutum dari hadisi ne ingantacce bukhari ya kawo shi muhalli shahid anan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labari ne akan wannan laifin da ya aikata ba akan ragowar ibadu su tsakaninsa da Allah ba ya kashe mutum casa'in da tsara imani ya shiga zuciyarsa ya fahimci abin da yake yi ba daidai ba ne ba laifi ne mai girma sai ya je yana neman fatawa yana so ya tuba in ya tuba Allah zai karba sai ya tambayi wanda ba malami ya ce ya za ka kashe wa Allah bayi mutum casa'in da Allah ya yafe maka Allah ba zai yafe ma ba shedanin da yake sa shi aikin sai ya raya masa to tunda Allah ba zai yafe mu ba me amfanin tuban da ba shi da amfani sai ya cike na darin da shi amma duk da haka yana cikin tsoro da firgici na haduwa da Allah sai je ya samu wani malami wannan malamin ya ce lallai Allah zai karɓi tubanka amma ka canza inda kake rayuwa society da kake rayuwa a ciki ba sa umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna shi yasa suka baka har ka aikata waɗannan laifuka da aka kabar garin ku akan hanya ya faɗi ya mutu ƙarshe manzon Allah ya ce Allah ya gafarta masa saboda mai wannan nadamar da ya da tukar da ya kaga ba yi maganar ayyuka ba magana ake na laifin da ya aikata kuma ya yi nadama ko da baka fito ka tuba ba yana daga cikin shuruɗi tauba annadumu alama fata mutum ya yi nadama a bisa abin da ya aikata abin da ya wuce na laifinsa da haka shi ya yi nadama kuma ya tuba duk yawan laifin da ka aikata matukar kayi nadama ka tuba Allah zai gafarta maka shi yasa Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce ka gaya musu ya ku bayina waɗanda kuka israfi kuka wuce gona da iri kuka ƙetare iyakar da Allah ya muku kuka aikata manya-manyan laifuffuka la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce kar ku taba cire hasu kar ku cire tsammani da rahmar Allah ku ce laifinku ya kai inda Allah ba zai gafarta muku ba inna Allah da dhunuba jami'a lallai Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya inda huwal ghafurur rahim domin shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne ga bayi abinda ake so kawai kai shi ne an ina ba. wa anibu ila rabbikum wa aslimuna ku koma ga Allah ku miƙa wuya gare shi ku yi nadama akan abin da kuka aikata sai Allah ta'ala ya gafarta muku haka shi yayi nadama kuma ya koma zuwa ga Allah tun daga shi har ya nemi fatawar zai iya tuba in ya tuba Allah zai in inda ba tuba zai yi ba zai nemi wannan fatawa ba zai nemi wannan fatawa ba da haka ya tuba kuma Allah ya karɓi ransa ƙarshe Allah ya masa rahama haka hadisin ya nuna daga wannan ke nuni akan cewa tsakaninsa da Allah lafiya lolefinsa kawai na kisa ne shi yasa duk malaman da suka yi wa hadisin sharhi alhaisami da ibn Hajarul al-asqalani alayhi rahmatullah da ibn Rajabul al dukkanin sun faɗi waɗansu maganganu waɗanda suke da alaƙa da juna suka ce hadisin yana nuni ne a bisa ga muhimmancin tuba da nuni akan cewa duk yawan ka idan har ka tuba Allah subhanahu wata'ala zai gafarta maka shi yasa Allah ce na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ba wa bayi na labari lallai ni mai gafara ne kuma ni mai jin kai ne da haka wannan shi ma hadisi ne ba ta zo mu ji ta bace kuma mun yi imani ya tabbata tunda manzon Allah ya gaya mana hadisin kuma ya cika dukkanin wani sharuɗa na ingancin hadisi hadisi ya yake kuma mutawatiri ya fata an fahimta tambaya ta uku yace malam na ji ana cewa ranar juma'a wanda ya zo masallaci a sa'ar farko zai samu lada kamar a fece raƙumi a rabar da naman wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar a fece saniya a rabar da naman to shi kuma limamin baya zuwa sai kowa ya zo to yaya malar liman hadithi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim haka ibnu maja da imamu ahmad da nasa'i da tirmidhi dukkaninsu sun rawaito a cikin littattafansu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace man raha ila dukkan wanda ya sammako ya tafi masallaci da wurwuri fi sa'atil ula a cikin lokaci sa'a ta farko ma'ana farkon lokacin da mukutarin ya fara shigowa manzo Allah sai ya sifanta shi da cewa kamar wanda ya bayar da albadana abinda yake nufi da albadana shine taguwa manzo Allah ya ce kamar wanda ya ainihin wato bayar da taguwa ne ya siya da kuɗinsa aka feɗe ta aka rabar da naman ta sadaka Mazala ya ce wanda kuma ya zo a sa'a ta biyu kamar wanda ya bayar da sadakar sa ne haka wanda ya zo a sa'a ta uku rago sa'a ta hudu har zuwa eh, kaza har zuwa kwai wannan mazala ya faɗaitar ne don a nuna mana ne muhimmancin yin sammako zuwa masallaci a ranar juma'a muhimmancin yin sammako a zuwa masallaci ranar juma'a shi sa imamu ahmad yayi babi guda Ya ce babu fagulumar Raha raha masjid yau mai Juma'a. babin da yake magana akan falalar wanda ya sammakon zuwa masallaci ranar juma'a irin wannan falala ce wadda take banka ga mamu waɗanda suke zuwa masallaci shi liman ko an faɗe shi an sa shi a cikin waɗannan ko ba a faɗe shi an sa shi a ciki ba karanarsa da banci inda duk sammakon ka baka kai sallah ba sai liman ya zo so da haka ko an ambaci liman ko ba ambace shi ba shi yana da falala ne ta musamman akwai falalar da zaka ji an ambata ga waɗansu ɗaiɗaikun mutane wanda yake jagorancin wannan falalan ma bai shiga ciki ba yanzu liman shi yake jagorancin sallah sai ya zo ya hau mimbari ya yi kutuba ya zauna ya yi kutuba ta biyu sannan ya sako a yi ikama a yi sallah inda za ka tashi kai sallah ka kai ka kai raka a jiyanka ka wallahi ba ka da sallah sai dai ka yi azahar amma ba juma'a ba da ka shi falalarsa da banci Allah bai sa manzon Allah ya ambace shi a cikin waɗannan ba wannan so ake a kwaɗaitar da mu shi liman ba a da buƙatar ya yi sammako ba a da buƙatar ya yi sammako shi yasa ba ambace shi a cikin hadisin ba mutane ake buƙatar su yi sammako don su samu albarkar wannan ranar su samu damar kusantar Allah su samu damar yin ayyukan alkhairi su samu damar yin addu'a shi yasa aka nemi su yi sammako amma shi liman ban da shi ina fata an fahimta sannan ya ce malam faɗin gairil maghdubi alaihim walal lalin ya halatta ko sai dai walal dallin walal lalin bai halatta ba wannan khafadi ne wanda yake jali kuskure ne wanda ake iya ganewa walal dallin ad-dallin atattu shine yazo dukkanin qira'at guda goma ko qira'at guda bakwai waɗanda suke mutawatirai manzo Allah bai taba cewa walal lalin ba sai dai walal dallin inda zaka bi limami wanda baya iya cika fatiha wanda yake cewa walal lalin baka da sallah domin sallah tana cika ne lokacin da fatiha ta cika manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab da ka in fatiha bata cika ba babu sallah kenan da haka sai dai a ce wala dhalin a wala lalina ba da haka wannan ita ce amsar waɗannan tambayoyi guda hudu da aka yi a cikin wannan takarda kusan mun cinye rabin lokacin karatun namu ko in ce mun cinye lokacin gabaki daya dalilin da yasa na tsaya akan amsar tambayoyin nan shine muna cikin wani zamani wanda ake fama da wata mugunyar aƙida ta kodi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin cewa kawai Qur'ani ya isa in ba ƙur'ani ba babu ruwanmu da wani ƙato wa iyazu billah wanda akwai toshewar basira ga dukkanin wanda yake goyon bayan wannan aƙida in ka ce hadisi sanadi ne an wane an wane an wane har zuwa manzon Allah babu tabbacin wannan sanadin ya kai zuwa ga manzon Allah shi kansa Qur'anin da kake riko da shi shi ma sanadi ne ya kawo shi sanadi ne tunda dai kai ba kai aka yi wa wahayin Qur'anin ba manzan Allah aka yi wahayin Qur'ani kuma ya karanta. Ƙila ka ce kana karanta ƙira'ar hafsu ko kana karanta ƙira'ar warshu shi kansa warshin sanadi ya biya karɓo ruwayar daga wajen manzan Allah kana da tabbacin wannan sanadin ya kai ga manzan Allah ne haka san zuciya ne kenan yadda ƙur'ani ya zo riwayat ne Nafi'a ibn kathir amir Warshu uqba waye waye waye har zuwa kan mutane hudun da manzan Allah ya ce a koyi Kur'ani a kare su da ragowar sahabbai har zuwa kan manzan Allah din sanadi ne sanadi ne haka shi ma hadisi sanadi ne ce manzan Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza babu inda manzan Allah zai faɗi maganar da ta haƙiƙo da alƙur'ani sai dai manzan Allah ya faɗi maganar da take ƙara fito da ma'anar alƙur'ani ba yadda za a yi ka ce ƙur'ani kaɗai ya ishe ka kai ƙur'ani kaɗai ya ishe ka ba ruwanka da hadisi baka isa ba wallahi baka isa ba domin akwai ayoyin da iya ƙur'anin bai isa fassara maka ba dole sai ka hada da hadisi Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum ma yutla alaykum me ma yutla alaykum din wata aya ce ta zo da ma yutla alaykum kila ce inna ma harrama alaykumul maytata wad dama wa lahmal khinziri amma a cikin bahimatul an'ami aka ce almaita bahimatul an'ami ne zai iya zama bahimatul an'am zai iya zama ba bahimatul an'am ba ina fata an fahimta walillahi ala nasu hijjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ya ce ai aikin hajji kai Allah ya koya ma aikin hajji ka gani a cikin Qur'ani baki ɗaya? an ce dai kai ɗawafi. amma a cikin Qur'ani ina aka ce da kai kai ɗawafi guda bakwai وطشر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الطائفين ما سين دوافي إنا أكتش غدا بقوي ذاك قرآن نيتي أي غدا بقوي حديث نيتي أي غدا بقوي مناسك نأيك حج غبات نيا ما في يوان سو حديث إني مزالا ce قضو مناسككم عني أنشي أيانك ce جميعك yanka قرآن يأتي me ake ya ce ga hadaya ba hadisi ne ya ce ga abinda da manzon Allah ya hadaya da shi Allah ya haramta yin farauta a cikin me a cikin harami duk abin da ka kama na farauta sai Allah ya ce sai ka biya madadinsa madadin nasa sai Allah ya ce ya kuma bishi zawa adilin minkum masu adalci daga cikin kusu za su ce ka kashe abu kaza ga abu kaza a mai gurbinsa akwai wani mai adalci da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka yadda Allah ya ce wani mai adalci ya ma hukunci amma baka yadda manzan Allah ya ma hukunci ba saboda kafiri ne kai wani mai adalci ne ya ka yadda da adalcinsa Allah ya ce zawa adalin minkum da aka kai kana da adalci na kashe zomo a kewayen al'arami me zan bayar madadin zomo yi min adalci ka gaya min za ka yadda da hukuncin wani mutum dan uwanka amma ba za ka yadda da hukuncin manzan Allah ba kaga da akwai jahilci ana akwai jahilci akwai son zuciya su daga dukkanin hukunce-hukunce na shari'a wanda alkur'ani ya zo da su mu imanin da muka hadisi ne yake tabbatar da wannan ba wani wanda zai zo ya ce mana ya kore hadisi mai yadda da shi ƙarya yake da'awa ce ta tatsi ne da'awa ce ta son zuciya da saba wa Allah su da kin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya kare mu malam zai kara maimaita mana فدن الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا hadisi ya tabbata daga abi amru shaibani Allah ya kara mishi yadda kamar yadda imamu ahmad da ibnu maja da nisa'i suka fitar a cikin littattafansu kale yake cewa haddathani sahibu hadha dar wa ashara ila dari abdullah bin mas'ud yake cewa mi wannan gidan ya bani labari sai ya nuna gidan abdullah bin mas'ud Allah ya kara mishi yadda kala abdullah dan mas'ud yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi sallam. yace na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayyul amalu ahabba ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa ga Allah subhanahu wata'ala kala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace da shi as-salatu li waqtiha da Allah yafi so fiye da komai shine sallah a farkon lokacinta qultu thumma ayyun sai abdullahi dan mas'ud yace sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama nace bayan sallah akan lokaci kuma sai me ya rasulullah kala sai manzon Allah ya ce birrul walidain sannan biyayya da kyautata wa iyaye qultu sai na ƙara ce da shi thumma ayyun sannan bi kala aljihadu fi sabilillah sai ma'aiki ya ce sannan jihadi saboda Allah wannan shi ma hadisi ne wanda yake ƙara fito mana da muhimmancin ihsan alal walidai kyautata wa iyaye kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace ce wabil walidaini ihsana banda tarin hadisan da muka ambata daga shekaran jiya zuwa jiya akan muhimmanci da falala da yake tare ga dukkanin wanda yake kyautata wa iyaye akwai abubuwa masu amfani da ya kamata mu haska wa kawunanmu waɗanda za su ƙara fito mana da girman sha'anin kyautata iyaye fili yana da cikin abin da mutum yake samu na albarka a dalilin kyautatawa wa iyaye shine samun albarka a cikin rayuwarsa Ka yadda Allah ta'ala zai sanya maka albarka a rayuwarka ka ji kamar an ƙara maka adadin shekarunka wasu daga cikin malamai ma suka ce ai ba sanya albarka ba ne ba ƙara wa mutum shekaru Allah yake yi Allah ta'ala ya ƙaddara zaka ka shekara hamsin a duniya idan kana kyautata wa iyayenka kana faranta musu kowane lokaci maganar da za ta fito daga bakinsu a kanka ita ce alasa albarka Allah ya maka albarka suka ce to Allah zai kara maka shekaru daga hamsin din nan ka yi shekara 50 ko 70 saboda hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisin sahal bin mu'az Allah ya kara mishi yadda wanda ya rawaito daga mahaifinsa ƙala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allah fi umrihi manzo Allah yace dukkanin wanda yake yi wa iyayensa biyayya tuba lahu ma dalla da shi dan albarka ne dan arziki shine ma'ana tuba manzo Allah ya ce wa zadallahu fi umrihi kuma Allah ya kara masa kare shekaru akan shekarunsa malamai suka ce wannan addu'a ce manzon Allah yayi wa wanda yake biyayya wa iyaye kuma addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulmi karɓaɓɓiya ce da aka dukkanin wanda yake kyautata wa iyayensa yake musu biyayya Allah subhanahu wata'ala zai kara masa yawan shekaru haka akwai hadisi wanda imamu ahmad ya rawaito daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yadda haka abu huraira ya rawaito hadisin nasa'i da ibnu majah sun rawaito daga gare shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya bana adam ya kai dan adam dir walidaika manzo Allah ya ce kayi wa iyayenka biyayya wasil rahimaka ka sadar da zumuntanka yayi sara laka amru sai Allah ya sanya maka sauki a cikin al'amuranka manzo Allah ya ce matukar kai wa iyayenka biyayya ka sadar da zumunci to duk al'amuranka Allah zai sauƙaƙa maka lamarinka komai zaka yi shi zaka yi shi cikin sauki da daɗin rai wa yamuddu laka fi umrik kuma da sannu Allah zai maka ƙari ya sanya albarka a cikin ali'anin wato shekarunka wa ta'a rabbaka sannan manzo Allah ya ce ka yi wa ubangijinka da'a tusamma aqilan sai a dinga kiranka da mai hankali wala ta'asi tusamma jahila kar ka saba wa ubangijinka manzon Allah ya ce in kana saba wa Allah sai a dinga maka kallon jahili ana kiranka da suna jahili Salman al-Farisi Allah ya kara mishi yadda ya rawaito hadisi kwatankwacin wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazidu fil umri illa al-birr manzo Allah ya ce babu abin da yake sa Allah ya ƙara wa bawa shekarunsa face biyayya ga iyaye haka akwai hadisin Anas Malik wanda Bukhari da Muslim suka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yamadda Allah fi umrihi duk wanda yake so Allah ya ƙara masa a cikin shekarunsa wa yazidu fi rizqihi a kuma ƙara masa yawan arzikinsa falyabirra walidayhi manzo Allah ya ce to yayi wa iyayensa biyayya waliyasil rahimahu kuma ya sadar da zumunci kaga duk wannan bawa zai same shi ne a lokacin da mai a lokacin da yake kyautata iyaye yake yi musu biyayya to yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bil walidaini ihsana al ihsan kyautata wa iyaye dai mun san shine biyayya ga iyaye biyayya ga iyaye kuma tana kasantuwa ne ta hanyar yi musu da'a a cikin abin da Allah a cikin abin da suka umarni matuƙar wannan umarnin nasu ba saƙon Allah ba ne ba kuma Allah bai hana wannan abin da suka yi umarni ba to matuƙar sun yi umarni a ciki dole ne mutum ya aikata wannan abin ko da kuwa a ce kai a gare ka wannan abin abu ne wanda yake mai girma abu ne wanda yake mai wahala abu ne wanda yake mai tsanantawa a jiya mun karanta hadisin abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara mishi yarda wanda babansa na umar ya umarce shi ya saki matarsa ya iya sake ta muhimmanci yake dubawa na girman ainihin wato saki da ƙaunar da ke tsakaninsa da matarsa sai ya ga girman abin yaya babana zai ce na saki ta bayan shi kansa saki Allah ba son su yake yi ba Ibn Umar ya je ya kai karar ɗansa wajen manzon Allah ya ce na umarce shi ya saki matarsa ya ce da sake ta manzon Allah ya ce a ba a baka yi wa babanka da a sake ta girman al'amarin shi yasa mun kawo riwayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi wa iyayenku biyayya a cikin duk abin da suka umarce ku Manzan Allah ce ko da sun ce ku saki matanku ne ku sake su ko da sun ce ku bayar da duk abin da kuka mallaka ne manzan Allah ya ce ku bayar saboda girman haƙƙin iyaye ainihin wato akan mutum da haka yana daga cikin biyayya da kyautata wa iyaye Shi ne gabatar da umarninsu akan umarnin kowa duk wanda ya maka umarni matuƙar ba Allah ba ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ba sannan iyayenka suka yi maka umarni wajibi ne ka ajiye umarninsu ka bi ajiye umarnin kowa ka bi umarnin iyayenka malamai suka ce hatta sallah ta nafula idan kana yi iyayenka suka kira ka wajibi ne ka katse wannan sallan nafila ka je ka amsa kiran iyayenka kaga dai babu wanda ake katse sallah ta nafila ko ta farilla a je cika umarninsa in ba manzon Allah ba in ba manzon Allah ba manzon Allah ne ko sallar farilla kake yi ya kira ka dole ka katse wannan sallar ka je kai manzon Allah abin da yake so amma aka ce iyaye in suka kira ka kana sallar nafila ka katse wannan sallar ka je kai musu abin da suke so farilla ce ba a yadda ka katse ba saboda ita farilla umarnin Allah ne ina fata an fahimta sannan yana daga cikin umarnin kyautatawa iyaye shine infaqi alaihima yi ciyar da su in kai ne kake da nauyin ciyar da su in ba su da hali yi musu duk abin da suke bukata na kyautatawa ta hanyar fitar da dukiyarka ka yi musu sannan da yi musu duk abin da suke so abin da zai faranta musu ainihin wato rayukansu yana daga cikin biyayya wa iyaye shine yi musu ladabi da kankan da kai a lokacin da kake tare da su da ƙoƙarin faranta musu da sa su nutsuwa da sa su dariya a kowane lokaci da kuma ƙoƙarin gusar da damuwarsu ko kawar da fushin da ke kan fusafunsu duk wannan yana daga cikin ainihin wato biyayya ga iyaye yana daga cikin biyayya ga iyaye ya zama ne in za ka yi magana da iyayenka muryarka ta yi ƙasa da tasu har ya zama na muryarka ta yi sama da tasu wannan shi ma yana daga cikin nau'in biyayya da iyaye wanda mu ba ma yinsa za ka ga mutum yana magana da iyayensa kamar hayaniya hayaniya suna faɗa yana mayarwa suna faɗa yana mayarwa yana daga cikin biyayya ga iyaye kar ma ka ɗaga sai ka kalle su ka sun da kai abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda yake cewa tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin ƙwayar idan babana umar ɗan kasabi ba saboda biyayya in zai masa magana kansa yana ƙasa in zai ba shi abu kansa yana ƙasa baya iya ɗaga kai ya kalli fuskarsa ballantana ya ga ƙwayar idonsa sannan yana daga cikin biyayya ga iyaye in kuna tafiya tare da su suna gaba kai kana baya sayyidina umar ya ga wani yaro yana gaba mahaifinsa yana baya wani dattijo sayyidina umar ya rike yaron ya ce da shi waye wannan a bayanka ya ce babana ne ya amiral mu'minin sayyidina umar ya daga sanda ya maka masa a gadon baya ya ce koma baya ya wuce gaba shine ubanka shine a gaba ba kai ba wannan shine biyayya ga iyaye su wuce gaba kai ka yi tafiya a bayansu yana daga cikin kyautata musu da biyayya a gare su shine yin haƙuri da dukkanin abin da za su yi maka mai daɗi ko mara daɗi duk abin da za su yi maka kar ma ka ji wani ba daɗi a cikin zuciyarka na ainihin wato ka ji zafinsa ko ka ji rashin daɗinsa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake faɗi a cikin hadisin ainihin wato yasin bin mu'az a cikin hadisin ainihin wato wanda imamul bai haƙi ya rawaito a cikin shu'ubul iman nasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa lau adraktu walidayya aw ahaduhuma manzo Allah ya inda a ce na taso na sami iyaye na ko ɗaya daga cikin su wa qadif ta tahtu salata manzo Allah sannan na tayar da sallah qara'atu fatihatal kitab a cikin sallar har na gama karanta suratul fatiha faqala ya muhammad ɗaya daga cikinsu mahaifina ko mahaifiyata ya ce da ni ya muhammad laƙultu labbaika manzan Allah ya ce zan amsa na ce labbaika ya abata haka manzan Allah ya faɗa duk da cewa wannan hadisun wasu daga cikin malamai suna rauna tashi saboda a cikin sanadin sa da akwai yasin bin mu'az mutum ne wanda yake da'ifi amma dai ma'anar hadisin ma'ana ce mai kyau idan muka alakanta da hadisin juraid wanda za mu kawo a gaba ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin aba Huraira yake cewa la yajzi waladun walidayhi ta ba zai taba saka wa iyayensa da wani abu ba na abin da suke na wahalarsa da tsawainiyarsa illa an yaji mamlukai ne sai dai idan ya same su a matsayin bayi fayastarihima ya siye su faya a taƙihuma ya ‘yanta su manzo Allah ya ce duk da wainiyar da za ka yi wa iyayenka da wahalar da za ka yi musu ba za ka biya su ba abu ɗaya ne zai sa ka biya su abin da zai sa ka biya su kuma abu ne wanda yake mai wahalar samuwa a ce yau ka taso ka ga iyayenka a matsayin bayi suna ƙarƙashin wani mutum suna bauta suna wahala iyayenka ne amma bayi ne sai ka yi amfani da kuɗin da Allah ya baka ka je ka samu wannan ubangijin nasu wanda suke yi wa bauta wanda yake mallakinsa ne su ka ce ina so ka siyan mun da wannan matar da wannan mutumin ya yanka maka kuɗi ka cire kuɗin ka biya kaga yanzu sun tashi daga bayansa sun hau bayanka haka ne ko sannan ka ce ku je a matsayinku na iyayena na ƴan taku manzo Allah ya ce haka ne kawai in kai ka biya su hakan kuma zai yiwu <laughs> ba zai yiwu ba hatta a lokacin jahiliya in iyayenka bayi ne kai ma bawa ne ba yadda za a iyayenka suna bayi kai ka zama mai yanci sai dai in kai an yanta ka ne zai zama kai an yanta ka su suna matsayin bayi to sai ka nemi kuɗin da za ka siye su ka yanta su shi ka biya su to ina za a samu ina fata an fahimta kaga wannan abu ne wanda yake mai abu ne wanda yake ba zai yiwu ba ya uwa yi wa iyaye biyayya abu ne wanda yake janyo lada mai tarin yawa gabawa akwai hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yadda yake bada labarin waɗansu mutane uku kamar yadda manzo Allah ya bada labarin waɗansu mutane uku da suke tafiya yake cewa bainama thalathatu rahaqun yatamashuna fa akhadhahum al manzo Allah ya ce wani lokaci waɗansu mutane suna tafiya a cikin jeji kawai sai ruwa ya sako ruwa kamar da bakin kwanda fa'awu ila gharin fi jabalin fa'awau ila gharin fi jabal sai suka yi sauri suka yi gaggawa suka shiga cikin kogon wani dutse domin su fake fa bayyana mahum kazalika idan haɓat alaihim ya yace yayin da suka kasance a cikin wannan kogon dutsen suna jira ruwa ya ɗauke su fito su gaba da tafiya sai iska ta gangaro da wani ƙaton dutse daga saman dutsen sai ya faɗo ya rufe ƙofar kogon kaga babu dama fita kenan fa'aqbat alaihim kofar ta rufu gam ta yadda ba za su iya buɗewa ba Faƙada ba'dhum li ba'd sai wani daga cikin su yace da ragowar unzuru ila afdali a'malin amaltumuha yace kowanne a cikin mu ya duba a cikin ayyukansa wani aiki ne ya aikata wanda yafi kowanne falala a wajen Allah fas'aluhu biha la'allahu yakhruj ankum yace sai mu tawassuli da wannan aikin mu roƙi Allah wataƙila Allah ya duba wannan aikin da muka ya duba halin da muke ciki ya buɗe mana wannan ƙofa faqala ahaduhum manzo Allah ya ce sai ɗaya daga cikin su yace Allahumma annahu kana li walidani kabirani yace ya ubangiji haƙiƙa ina da waɗansu iyaye uwata da ubana tsofaffi waɗanda girma ya kama su sosai wa kanat limra'atun wa auladun Ya yace kuma ina da mata guda ɗaya da yara na ƙanana wa kuntu ar'a alaihim yace na kasance sana'ar da nake yi dan na samu musu abin da za su ci ita ce sana'ar kiwo fa idza arahtu ghanami in na gama kiwon dabbobi na na samu nono na ladan kiwon da nayi bada'tu bi abawayya ina farawa da iyayena fasaƙaituhuma na basu wannan nonon su sha su ƙoshi falam ati hatta nama abwayya yace idan nazo na basu bazan tafi ba sai iyayena sun sha sun koshi sun yi bacci ina ina'a thumma halabtu thumma qumtu bi halabi inda ra'at abawayya yace wata ana na fita na je na yi kiwo na dawo da tatsunonan na gyara shi na taho ma'ana in ya samo nonan sai ya ba wa iyayensa sun sha sun ƙoshi kafin ya kai wa matarsa da 'ya'yansa su sha su ƙoshi shi ma kafin ya sha an fahimta ya ce wata ran na je na dawo sai aka yi sa'a ban dawo da wuri ba kafin na dawo sai na tarar iyayena sun yi bacci na tarar sun yi bacci kuma ga nonona ya ce sai na zo na zauna a gaban ainihin wato iyayen nan nawa a daidai kafafuwansu ya ce ina jin nauyin na tayar da su kuma ina tunanin matata da ‘ya'yana ya ce in na ta da iyayena suka sha nuna na kyautata musu amma na katse musu wani jin daɗi na bacin da suke yi ya ce haka na zauna ban iya tayar da su ba har gari ya waye hasken alfijir da hasken rana ya fito sannan iyayena suka farka na ba su wannan nonon suka sha suka ƙoshi sannan na je na ba wa matata da ‘ya'yana suka sha suka kwashi na ba su haƙuri sannan nima na sha saboda biyayya bai iya tayar da iyayensa daga bacci ba ya ce Allahumma in kunta ta'alama an ni fa'altu zalika a wajhika ya ce ya Allah in har na yi wannan aiki ne don neman yardarka Fafar, lana farjatan nara min hassama ya Allah ka ɗan buɗa mana wata ƙofa a wannan dutsen da ya rufe wadda za mu iya hango waje mu hango sama yana faɗan wannan wa farraja Allahu lahum farjatun fara'au min hasama sai ga Allah ya sa dutsen ya dan bude kaɗan suna iya hango waje sun fara shako iska kenan sai na biyunsu shi ma yi nasa tawassulin ya ce ya Allah ni mai kuɗi ne akwai wata 'yar ɗan uwana da ta zo min da bukata ya ta zo min da bukata tana bukatar na taimaka mata da kuɗi za ta biya wasu bukatunta ya ce sai na fitini da wannan yarinyar na ce ba zan ba ta kuɗin ba haske ta yadda na yi fasikanci da ita ya ce ta ƙi yarda sai tafiyarta bayan wani lokaci ta ƙara dawowa al'amura sun tsananta komai ya kwaɓe mata ta zo ta ce na yadda ka yi duk abin da kake so mata za ka bani abin da nake bukata ya ce muka shiga ɗaki da ita na kulle ƙofar ɗaki na kulle windows ɗin ɗakin gaba ɗaya ya ce ta a kayanta nima na tuɓe na taho gadangadan da niyyar da kama ta sai cewa ta yi dakata dakata dakata sai na tsaya ta ce ka manta da wata ƙofa guda ɗaya baka kulle ba ya ce a'a a duk ƙofofin gidan nan da windo duk inda wani zai iya leƙowa ko da ido ɗaya ne ya ganmu na kulle ba wanda zai iya leƙowa ya gamu ta ce a'a ai ka manta baka kulle ƙofar da Allah mahalicin mu yake ganin mu ba ya yi ƙoƙari ka kulle wannan ƙofar sai ka zo ka sha shagalinka ya ce sai magana ta tsuma ni na ji lallai fa yanzu ta faɗi ƙofar da ba zan iya kullewa ba domin abin da nake ƙoƙarin yi Allah yana gani na kuma ba zan iya koyan masa ba ya haka na ji tsoron Allah na ɗau tufafina na sa ita ma na umarce ta ta ɗau tufafinta ta sa na fasa aikata abin da zan aikata saboda tsoron Allah kuma na ɗauki kuɗi fiye da yadda take da bukata na batance jiki ya ce ya Allah in ka san na yi wannan ne saboda kai saboda tsoron ukubarka da azabarka ya Allah ka ƙara buɗa mana ƙofa yadda za mu iya gano waje yana rufe baki Allah ya ƙara buɗa musu ƙofa ta ƙara buɗewa yadda ba za su iya fita ba na ukunsu ya ce ya Allah ni mutum ne wanda nake kamar ɗan kwangila mutane suna zuwa su yi min aiki na ƙarfi na biya su ce wata rana mutane sun zo sun yi min aiki sun gama na biya su sai mutum ɗaya ne ya tafi ban biya shi kuɗinsa ba ya ce ya Allah na duba duk inda nake tunanin ganin wannan mutumin ban iya ganin sa ba sai na yi amfani da wannan kuɗin nasa na sai akuya guda ɗaya na dinga kiwatawa ya ce wannan akuyar Allah ya sa mata albarka kan ka ce me wannan dukkan awaki ya haɗu ya ce sai na ɗibi wani ɓangare na awakin na siyar na sai wani ɓangare na rakumi kan ka ce me wannan ya samu garken ra'uma na ɗiba na siyar na sai tumaki ya ce cikin ƙanƙanin lokaci sai ga shi duk wata dabba daga cikin dabbobin ni'ima da wannan akuyar guda ɗaya an samu garke guda na wannan dabbobin ya ce kwatsam rana tsaka ina zaune sai aka ce ana sallama da ni a kofar gida ina fitowa sai na ga wannan mutumin da ya min aiki ya tafi ban biya shi haƙƙinsa ba ya ce za ka tuna lokaci kaza nema aiki na tafi baka biya ni ba ce shi ne yanzu na dawo ka biya ni haƙin waccan wahalar da nema ya ce sai na ce ƙwarai da gaske ban manta ba zo mu tafi sai na kama hannun wannan mutumin na kai shi wajen garken dabbobin nan awaki da tumaki da shanu da raƙuma Ya ce da shi kaga dabbobin nan gaba ɗaya gaba ɗaya ka ne na wannan wahalar da kai min tarkata tafiya ka da abinka ba ko guda ɗaya ba ko na don wahalar kiwo yake ce da ni haba malam kai min izgili mana yaya aikin da ne wanda ke fuka bani dirhami ɗaya ko dirhami ɗaya da rabi ba za ka bani wannan kuma dukiya ka ce ta wace saboda wahalar wannan aikin ya ce na bashi labari ai kaji kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce haka yi mun godiya ya karkata dabbobinsa ya tafiyarsa da abin ki ba mun ko guda ɗaya ba ya ce ya Allah in ka san na yi wannan ne saboda tsoron ka kallace haƙƙin wani wanda ka halal ina ba ya Allah ka buɗe mana ƙofa manzo Allah ya ce yana faɗin wannan magana ta ta Allah ya matsar da dutsen kamar a ɗauke shi kancakas a mayar da shi gefe suka buɗe ƙofa suka fice muhalli shahid a cikin wannan hadisi shine wanda ya fara yin tawassuli a wajen Allah da aikinsa shine yayi tawassuli da aikin da ya na biyayya wa iyayensa wanda Allah subhanahu wa ta'ala dalilinsa ya fara buɗe musu kofa suka fara samun yanci na hangen inda za su iya fita yana daga cikin dacewa da rabauta ka yi wa iyayenka biyayya ka kyautata musu su buɗe baki su yi maka addu'a Allah yana gaggauta amsar wannan addu'ar fiye da addu'ar kowa shi ya sa a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara mishi yadda hadisin Imam Ahmad ma'aiki sallallahu alaihi wa yake cewa salasatu la turaddu da'watuhum akwai mutane uku wanda Allah baya mayar da addu'o'insu in dai sun yi Allah sai ya amsa alwalid shine mahaifi ko mahaifiya wal mazlum da wanda aka zalunta wal musafir da wanda yake a halin tafiya al-imam hasan al-basri alayhi rahmatullah yake cewa du'aul walidaini yunbitul ma'al wal yunbitu ma'al walad yace babu abin da yake tsirar da dukiyar da kaga Allah yana sawa dukiyarka albarka tana yabanyi tana yaukaka tana yawa kamar addu'a iyaye in iyaye su ne maka addu'a yanzu za ka ga dukiyarka tana haɓaka tana ƙaruwa kamar kana kwafa fulawa kana zuba mata yin yadda take hauhawa take ɗagawa haka za ka ga dukiyarka tana yaukaka sanadiyar addu'ar iyaye wani ya tambayi hassanul basri allah ya ƙara mishi yadda ya ma da alwalidu Lil ya Yace, me kake ganin ya addu'ar iyaye za ta ba wa ta a ce iyayenka su ne maka addu'a in sun ma addu'a wani abu kake ganin za ka samu hassan basir ya ce da jatun ai za ka samu rabauta ne da tsira a duniya da kuma lahira mujahid bin jabar alaihi rahmatullah yake cewa salasatun la ta yake cewa salasatun la ta hadaba da'awatuhum an Allah azza wajal mutane uku babu abin da yake kange addu'arsu ya hana ta isa zuwa ga Allah da'awatu mazlum wa da'awatu alwalidu lilwalad liwaladihi wa shahadatu Allah ilaha illa yace wanda aka zalunta da wanda iyayensa suka wa addu'a da wanda ya shaida babu abin buta da gaskiya sai Allah dukkaninsu in sun yi addu'a addu'arsu tana zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala baya daga ƙafa sai ya kafi wannan addu'a haka kuma in suka yi maka addu'ar Allah waje suka yi maka addu'a tir ita ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato amsa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai daga kafa ba akwai kissar Juraij wani sabihin bawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin sa hadisi yana nan a cikin bukhari da muslim ya kasance mutum ne mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa duk abin da zai kyautata mata ya faranta mata da shi yake wata rana juraid ya tayar da sallah yana tayar da sallah sai mahaifiyarsa ta kiransa ta kwalla masa kira ta ce ya juraid ya kai juraid wa qala fi nafsihi ya rabbi umji wa salati sai yake faɗi a cikin zuciya sai ce ya ubangiji ga sallah ina yi ga mahaifiyarsa ta yi kira ta ƙara kiransa ya ƙara cewa ya rabbi ummi wa salati sai zuciyarsa ta raya masa cewa sallar da kake yi ta fi kiran da mahaifiyarka yake ka bari in ka gama ki sallarka sai ka je ka amsa kiran da mahaifiyarka take yi maka lokacin da ta ji bai amsa ba sai ranta ya ɓaci shi an tasiri a zuciyarta ta manta da hidimta wadda ya mata shekaru aru-aru take ce da shi la hatta tantabura fi wujuhil fi musmat ko fi wujuhil mumitat Ta ce tace da har na kira ka kaki ka amsa kiran kar Allah ya ɗauki ranka har sai Allah ya haɗa ka da sharrin mata matan ma na banza ba da kirki ba so da aka sai ta tafiyarta jurej yake cewa bayan wani lokaci mahaifiyar wata ma mutu ta bar duniya yace ina cikin ƴan bukka ta a kan sama ɗan bene ina sallah sai aka samu wata mai yawon ta zubar ta je ta yi zina da wani makiyayi mai kiwon shanu har ta haifi ɗa aka kai ta ƙara gaban sarki aka ce waye miki ciki ta ce jurej ne ya ce sai aka zo ina sallah aka dinga kwala min kira ban fito ba ban amsa ba saboda sallah ke. ce mutane suka ce munafiki ya san me ya aikata ai ba zai amsa ba ya ce haka suka dinga jifa na suka lalata min bukkata suka karkarya ta nan suka kama ni aka tafi da ni gaban sarki aka kai jureji gaban sarki aka kira wannan matar aka ce menene korafinki ta ce jureji ne ya yi min ciki na haifuta jureji sai ya yi dariya ya yi dariya ya kalle ta ya ce ina ɗan da aka ce na yi miki ciki da kika ce na miki ciki kin haifa ta ce ga shi jariri ne sabuwar haihuwa ya ce kawo shi ajiye shi ana ta kawo jaririn ta ajiye shi a gabansa tsakiyar gata gashi ga sarki ga mutane kewaye da su jureji da ki cinyar wannan jaririn ya ce ya kai wannan jariri sabuwar haihuwa ka gaya mana waye mahaifinka manzo Allah ya ce take Allah ya sa jaririn bakinsa ya buɗe ya ce ba kai ne mahaifina ba mahaifina wani mai kiwon shanu ne yanzu haka yana waje kaza bakin yaron ya koma ya rufe aka je inda yaron ya faɗa sai ga wannan mutumin yana kiwon shanu wani balarabe aka tambaye shi kasan wannan yace ce eh, wani abu ya taɓa shiga tsakaninku ya ce e ce to ga ɗanka nan da ta haifa maka sarki ya ce an tabbatar da gaskiyar da an yi masa ƙage an masa sharri saboda haka muna baka haƙuri za mu mayan maka da gidanka na zinare ba ma na itatuwa da ƙasira da irin wanda kai ba ya ce a'a ku yi min irin wanda kuka lalata sai ya yi dariya sai sarki yake ce da shi yaya kai da aka yi wa sharri aka yi wa ɓarna maimakon ranka ya ɓaci ka yi fushi amma sai gashi ka zo kana dariya sai ce wallahi ba wani abu ne nake da yasa nake dariya ba illa tasirin addu'ar da mahaifiyata ta min shine abin da ya faru a kaina sarkin ya ce wace addu'a ka sai maka sai ya ba da labarin abin da ya faru tsakaninsa da mahaifiyarsa da kuma irin addu'ar da mahaifiyarsa ke masa wanda ainihin wato yau ne tasiri a kansa wannan abin ya faru da shi suna kaga wannan tasirin addu'ar iyaye kenan duk lokacin da za su buɗi baki su addu'a gare ka ka tabbata addu'ar alkhairi suka yi maka ba addu'ar Allah wane ba domin duk wanda suka karba duk wanda suka roƙa sai Allah subhanahu wata'ala ya karba ko da bai nuna wannan addu'ar ya tabbatar da ita a lokacin ba Allah ta'ala zai tabbatar maka da ita komai tsawon lokacin da za ka ɗauka wallahi ba za ka bar duniya ba sai wannan addu'a ta yi tasiri a kanka so da haka akwai abubuwan da ya kamata a ce mun ƙara faɗi wannan shine majalisunmu na uku akan aya a yi haƙuri sha Allah ina tunanin a darasin mu gaba ƙila za mu ƙarƙare da ayar ga baki ɗayanta abinda na faɗa da Allah Ta ya haɗa mu aladan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki ɗaya Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu ya gafarta mana zunubanmu ya karɓi kyawawan ayyukanmu ya karɓi ibadanmu ya karɓi azuminmu ya Allah ka sanya mu daga cikin bayan da suke samun yanci a cikin wannan wata ya Allah ka kare mu daga kasancewa cikin bayan da suke samun tabewa da hasara a cikin wannan wata har yanzu muna ƙara kira game da asusunmu na marayu yan uwa suna ta bada gudunmawa Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi Allah ta'ala kuma ya ninka mana fiye da abin da muka bayar waɗanda suke da niyya amma Allah bai ba su iko ba muna roƙon Allah ta'ala ya hore musu abin da za su bayar ya kuma ba su ikon bayarwa Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi wannan ayyuka na alkhairi da muka sa a gaba ya Allah ka iya mana ya Allah ba mu da halin yi Allah ka buɗa mana daga falalaka da yalwarka duk wannan abu mai sauki ne a wajen Allah yadda muka yi niyya Allah ya san kyakkyawan niyya ce a cikin zukatanmu kuma Allah ba zai kunya mu ba Allah ta'ala zai ba mu yadda zamu insha Allah ta'ala mai girma in charge na wannan tafsiri kuma shugaban kwamitin masallaci Allah ya kara mishi lafiya gashi nan dai jikin alhamdulillah kana ganin sa ka san babu lafiya karfin hali ne kawai muna roƙon Allah ta'ala ya kara masa lafiya ya sa rashin lafiya ya zama kafara a gare shi ya ja mana kwanansa wa'anda muka rasa daga cikin iyaye da ƴan uwa da amine da malamai Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu Allah ta'ala ya ƙara wa ainihin wato rayuwar mu albarka mu kuma idan ta mu tazo Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya fi mana kurakuran mu gaba daya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh